This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Suna yanka mutane kan har sun ce mini wayan ba zan kwaya abun su ne ba su yanka su uku suka kwantar da noda su yanka ni shine sun ce washe garin sa su yanka ni shine zan kwashe mu yanzu duk wanda suna gadi mu din duka an kashe su ko bai fita ba daya daga cikin yaran da sojojin Najeriya suka ceto daga wato daga dajin Zambisa kenan muna dauke da karin bayani. Da shike jiya ce ranar da aka keɓe don karrama 'yan jaridu a duk faɗin duniya za mu kawo muku rahoto akan wata bita da aka gudanar a babban birnin tarayya Abuja. Bayan haka Aliyu Mustapha Sokoto kuma zai kawo muku labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. 'Yan sanda a kasar Burundi sun harbe mutane uku a yau Litinin yayin da wata sabuwar zanga zanga nuna adawa da yunkurin da shugaban kasar ke yi na yin tazarce ta sake barkewa. hukumar ba da agaji ta red cross ta tabbatar wa da murya amurka mutuwar mutane uku kana wasu da dama sun jikkata bayan da 'yan sanda suka buɗewa masu boron wuta a bujumbura babban birnin ƙasar ta burundi akalla mutane goma sha biyu ne kenan suka mutu a zanga-zangar da aka kwashe mako guda ana yi akan yunkurin da shugaba pek nkurunziza ke yi na sake tsayawa takara a zaben da za a yi a wata mai zuwa masu sukan lamarin sun ce hakan zai yi saba wa kundin tsarin mulkin kasar da aka samar wato bayan yakin basasan shekarar 2005 da kasar ta fuskanta sai dai masu goyon bayan shugaban kasar sun ce hakan bai saba kundin tsarin mulkin ba domin 'yan majalisu ne suka zaɓe shi ba masu kada ƙuri'a ba kamar yadda kundin tsarin mulkin ya nuna an kuma ceto ƙarin wasu mutane hudu a cikin baragizai a ƙasar nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizar ƙasa da ta hallaka sama da mutane 7,200. Hakan na faruwa ne yayin da ƙarin dakarun ƙasashen duniya ciki har da na Amurka ke ci gaba da isa ƙasar ta Nepal domin ba da taimakon agaji. 'Yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wani yanki da ke da tazarar kilomita 80 daga Kathmandu babban birnin ƙasar. A baya masu ayyukan ceto sun ce an zaluko wasu mutane uku a ƙarƙashin baragizan gine-gine a aro wato a arewa maso gabashin birnin. Amurka za ta taimaka ne wajen kula da raba kayayyakin agajin da ke ƙoƙarin fin ƙarfin filin tashar jiragen sama da ke Kathmandu, inda ake fafutukar raba kayayyakin da ake aikowa daga ƙasashe daban-daban. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a kasar kenya sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya karrama waɗanda suka halaka a harin bom ɗin da aka kai ofishin jikadancin amurka da ke nairobi a 1998 inda a yau litinin ya sha alwashin cewa amurka za ta ci gaba da goyon bayan yaƙi da ayyukan ta'addanci mr kerry ya shiga bikin tunawa da mamatan ne a wurin da harin ya auku inda aka yi ta ajiye furanni domin karrama waɗanda suka mutum inda ya kuma bayyana cewa 'yan ta'adda ba za su samu nasara ba a kokarin da suke yi na dasa tsoro a zukatan mutane da kuma rarraba kawunansu su harkokin wajen na amurka ya nanata cewa lallai maharan za su iya rusa gine-gine za kuma su iya ɗaukan rayukan mutanen da ba su san komai ba amma ba za su iya nuna wa ko ba su iya kowa ba wato komai ba akan abin da ya shafi darajar ran dan adam labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu daga cikin mutane mai da saba'in da biyar ɗin da sojojin Najeriya suka kubutar daga dajin Zambisa sun bayyana irin ukubar da suka shiga a hannun 'yan Boko Haram. Kuma a yanzu haka wasu daga cikinsu na fama da rashin ƙoshin lafiya a sansanin 'yan gudun hijirar Malkohi da ke Yola fadar jihar Adamawa. Ga Sunusa Adamu da ƙarin bayani. sai su ce ku fita ku fita sai akwai mai gida na sai eh, ku fita sai mun fita sai sun zabo ma cikin sai sun zabo ma cikin sai an fita ni kota na zauna a cikin kota Sai sun zabo ma cikin bayan gidan sai sun zani sun zani a cikin mota sai ni ce ba na sai mu je mu yi addini sai su sa dole sai na fi da eh, sati bai kai sati biyu ba an kai mu gwaza an kai mu gwaza ba sai an kamo bita kuma wannan shine irin hali na firgita razana da dimuwa da malama Zara Muhammad mai dauke da jariri dan watanni biyar da ta haifa lokacin da take hannun yan mayakan Boko Haram na ɗaya daga cikin mutane 275 waɗanda guda 206 daga cikinsu yara ne ƙanana da sojojin Najeriya suka kubutar daga hannun yan mayakan mayakan Boko Haram a Sambisa wanda ke tsugune a sansanin 'yan gudun hijira da ke Malkwahi a Yola fadar jihar Adamawa. Irin labaran da muke samu daga bakin 'yan gudun hijiran musamman yara ƙanana na irin gallazawa, azabtarwa da kuma cin zarafi da 'yan mayakan Boko Haram suka yi ta aiwatarwa na daban tausayi matuƙa. Ga biyu daga cikin yara da na yi hira da su Alhaji Idi Dahiru da kuma Abdulrahman waɗanda Boko Haram ɗin suka sace da iyayensu daga mararrabar mubi Kebbi da ke jihar Adamawa. Lokomin da na ga wajen sai da bita ni mun ganga gude. Suna yanka mutane kan. Har sun ce mini wayan ba zan koya abun su ne ba za su yanka ni. Sun uku suka kwantar da ni da su yanka ni. Shine sun ce washe garin sa da su yanka ni shine zan kwashe mu yanzu. Sun ce mana ga sojoji suna so an bara mu tashi mu mu tafi san bisa wai sun ka ce bara mu tashi ba. Muka ki har da wurgi mu da dutse suke yi. Wan bara mu tashi wai bara su harbe mu da mun ki sai ga motan amma nan sai ya dawo kusa. Sai suka fita da gudu. duk wanda suna gadi mu duka an kashe su ko bai fita ba sunana alhaji idi na ana ɓoye mun baka ba suna kwashe yara suna je su ba ma matan su wai su rike yaran wai su rika bindiga wai su je su kashe mutane an ɓoye mu a wayansu sun kwashe wayansu ne an ɓoye mu mun da mu eh suna yanka wayan wanda in sun kawo mashi daga garin shi in sun ce yayi addini in ya gudu wana shine za su in sun kama shi za su yanka shi a idon nama an kashe ɗaya abin Fatima Abani, ‘yar kamar shekaru goma sha hudu, ta shaida min cewa yara ƙanana musamman jarirai da yawa ne suka yi iya asarar rayukansu sanadiyar kamuwa da cututtuka. Fatima Abani suna munan mun yi rashin lafiya ba magani ba suke siya mana. yaran mu duk suna rasu, ba ba uwe sun ce ba rasu binne yaran arna ba shine muna musu um, sai mu yi wanka wa yaran mu sai a binne kuma abinci kuma masara ne suke bamu ba wannan ba ba sulfe ba ci kuma za wai muke ko lokacin da yan gudun hijiran nan suka iso sansanin malkohi a yola fadar jihar adamawa kusan kowannen su na fama da laulayin jiki yayin da yara ƙanana ke fama da rashin kuzari saboda karancin abinci mai gina jiki kamar yadda za ku ji daga bakin mary samuel galadima jami'ar nas da gwarzoma da ke sansanin yan gudun hijira na malkohin sunana mary samuel galadima eh to yawan abin da suke zuwa da shi akwai zazzabi akwai kuma irin yaran da yunwa ta cinye su mun same su kaman arba'in da wani abjiyan nan wanda aka so ma ba su abincin na gina jiki na yaran din sannan kuma na uku akwai yawan ciwon ido domin wahalar da suka fuskanta yawancin su a nan 90% sun zo da bangana ciwon ido da kuma zazzabi da rashin ruwa da ba su da shi a jiki domin rashin karfi wata matsala da yan gudun hijirar za su fuskanta nan gaba ita ce na sake haɗewa iyalansu saboda fargaban da jama'a ke da ita na cewa mai yiwuwa ne tsawon zaman da suka yi a hannun 'yan Boko Haram ɗin na iya sauya tunaninsu na rashin tausayi. Jami'in hukumar kai ɗoki na ƙasa wato nema Malam Sa'ad Bello ya ce hukumarsa tare da haɗin gwiwan wasu ƙungiyoyi na ɗaukan muhimman matakai. Sun fara zama sun fara natsuwa su kanadi yadda za su yi su ba su counseling su shawarwari yadda rayuwarsu zai dawo cikin eh, sauran al'umma eh, su samu su rabu da wannan firgita su rabu da irin wannan tunani na da. Sanusi Adamu, murar Amurka daga Yola, Najeriya. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su, kullum muna ta kewar su, ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su. To Allah ya kyauta. A yau ne aka gudanar da wani taron bita a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin tarayya Abuja don karrama ranar 'yan jaridu a duk faɗin duniya wadda aka yi jiya Lahadi. Ga Hassan Maina Kaina da rahoton. Now, one of the things I was very impressed with uh, during the elections, uh, one, I thought the media did a very good job of just helping Nigerian voters understand the process, that kind of Jakadan Amurka a nan Najeriya kenan ambassador James F. Entwistle yake bayyana yadda aikin da 'yan jaridu suka yi lokacin zaben da ya gabata yake burge shi da ma yadda aka yi amfani da na'urar tantance masu zaɓe da katin dindindin yayin da yake jawabi a bikin ranar 'yan jaridu na duniya. Bikin na bana mai taken kafafen watsa labarai da zaben shekara ta goma sha biyar an gabatar da bayanai masu ratsa zukata dangane da sha'anin aikin jarida da ma da 'yan jaridun ke takawa a kowane bangaren ci gaban ƙasa. jakadan na amurka a najeriya ambasada james f entwistle ya yi bawa yadda 'yan jaridun najeriya suka gudanar da aikace-aikacensu musamman lokacin babban zaben da aka yi a nan najeriya ambasadan na amurka wanda ya bada misali da yadda tsohon shugaban amurka ronald reagan ke jan hankalin 'yan jaridu dangane da binciken sahihancin duk wani bayani kafin a yada shi kazalika ya nemi 'yan jaridun najeriya da su yi amfani da dokar nan ta 'yancin neman bayanai wajen ƙara sa ido tare da tarairayar tsarin demokuraɗiyya adalci da kyakkyawan shugabanci a cikin ƙasa. ambasada entwistle ya ba da misali da kundin tsarin mulkin amurka da ya baiwa 'yan jaridu karfin gaske inda ya ce hatta majalisar dokokin ƙasar amurka ba ta da iko yin shishigi kan 'yancin 'yan jaridu jakadan na amurka ya ce ya kamata mu tunawa kanmu cewar mutane na da yancin sanin halin da ake ciki ai tsarin demokaradiyya ne gwamnati na wa jama'a aiki ne kuma daidai ne 'yan ƙasa su nemi sanin me ake ciki a cikin gwamnatin ka ba su bayanai dalla-dalla akan halin da ake ciki in ban da batutuwa masu sarƙaƙiya irin na tsaron ƙasa ko shirin ɗan adam kuma haka abin yake a amurka haka ma yake a nan najeriya tsarin ku na yancin samun bayanai ya shafi duk masu ruwa da tsaki gwamnati kafafen yada labarai da amurka kamar yadda ambasadan ya ce za ta ci gaba da marawa tare da karfafa tsarin demokaradiyyar najeriya da yancin dan adam hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasannin wannan litinin ta yau din za mu kai ku kasashen turai inda ƙungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila ita ce ta lashe gasar Premier ta Ingila ta wannan shekara a kasar Spain kam da sauran fafatawa. Sannan za mu je da kasashen Afirka suke ta korar kocunan su da kuma masu ɗaukar sababbi. wasu a najeriya suna baiwa sabon shugaban najeriya mai jiran gado shawara kan yadda zai farfado da harkokin wasanni musamman kwallon kafa to gaskiya kiran da yamma buhari ya kamata shi gyara tsakanin ministan wasanni da shugaban hukumar wasanni na najeriya bai yiwuwa a ce da minista da shugaban hukumar wasanni ko shi ana rigima tunda ba yan bola ba ne sannan gagarumin damban nan da aka share shekaru biyar ana jira a yi a na amurka ko ya burge kuwa bari sai ka ji mankudan kudin da ke cikinsa. sa jama'a barkanku da wannan lokaci da sadunmu da ku a wani sabon shiri na labaran wasanni to ba za mu bata lokaci ba yau kai tsaye za mu cilla zuwa kasashen turai musamman ingila inda chelsea a cikin an halin da wasu suka ce cikin sauki ta samu gagarumin nasara ga murtala kungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ita ce ta lashe gasar premier ta ingila ta wannan shekara chelsea din ta zama zakarun ingila duk kuwa da yake tana da sauran wasanni uku na gasar da za ta buga to amma maki uku da ta samu bayan da ta doke crystal palace a jiya ya ba ta adadin makin da ba za a cin mata ba a tazarar da ta yi ta maki goma sha uku gwarzon dan kwallon ingila na wannan shekara eden hazard shine ya saka kwallon da ta baiwa chelsea nasara akan palace ana dab da tafiya hutun rabin lokaci Chelsea the Wannan ne karo na hudu da Chelsea din ke lashe gasar ta Premier kuma karon farko tun da ta lashe gasar a shekara ta 2010 a bangare ɗaya kuma manchester united na fuskantar barazana a kokarin da take yi na karasa kakar wasanni ta bana a cikin kulob hudu na farko domin samun shiga gasar cin kofin zakarun turai mai zuwa hakan ko ya biyo ne bayan kashin da ta sha a wannan makon a cikin gidanta daga hannun west brom da ci ɗaya da nema wannan ko ita ce wasa ta uku jere da juna kenan da united din take shan kashi wanda ya sa har kawo yanzu arsenal da ke da bashin wasanni biyu tana a samanta da tazarar maki biyu united da ke ta hudu yanzu haka a tebur da maki 65 tana kara fuskantar barazana daga liverpool da ke ta biyar da maki 61 wace ta kara matsawa gare ta sakamakon nasarar da ta yi akan qpr da ci biyu da daya karshen makon nan to yayin da tuni gwarzo ya bayyana a ingila a kasar spain kam da sauran fafatawa to amma jagororin teburin gasar ta La Liga wato Barcelona a wannan makon ta bi Cordoba har gida ta ragargaza ta da zunzurutun ci takwas da nema kuma a yanzu tana da maki 87 ne tare da tazarar maki biyu kacal da mai bin ta Real Madrid mai maki 85 wacce ita ma ta bi Sevilla har gida ta doke ta da ci uku da biyu. Atletico ce yake rufa musu baya a matsayin ta uku da maki 76 bayan da ita ko ta yi kunnen doki da Atletic ba ci ko ɗaya. Sai gasar Serie A ta kasar Italiya inda bayan shan kashi da ta yi a makon jiya jagororin teburin gasar Juventus a wannan makon ta yi Sampdoria har gida ta doke ta da ci daya da nema. tana kuma saman teburin gasar da maki 79 roma ce ke Binta da maki 64 bayan da ta doke genoa da ci biyu da nema yayin da lazio take ta uku da maki 63 bayan da ita ko ta yi kunnen doki da atalanta da ci ɗaya da ɗaya a kasar jamus ko jagororin gasar bundesliga wato bayan munich kashi ta sha a wannan makon a gidan leverkusen da ci biyu da nema to amma bayan din ce yake ci gaba da jagorancin teburin gasar da maki 76 Wolfsburg ce yake bin ta da maki 62 duk da cewa kunnen doki ta yi a wannan makon da Hannover da ci biyu da biyu yayin da Gladbach take ta uku da maki 60 bayan da ta doke Hertha da ci biyu da ɗaya. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. to a gaishe ka murtala to bari mu je najeriya inda hassan umar tambayar ya zagaye birnin ibadan ya kwasu shawarwari bala adadin da ake so a baiwa sabon shugaban najeriya jihar muhammadu buhari mai jiran gado kan yadda zai farfado da harkokin wasanni musamman kwallon kafa. na Muhammadu Bello. Mm, abin da muke sanya ma club din Najeriya dai da gyara mana club din Najeriya a sa shugabanni masu masu adalci wanda yake sun san takan takan kwallo kuma a kira yan wasa muna da yan wasa duk Afirka babu yan wasa da kai yan Najeriya wasa akwai yan wasa kasar Turai da yawa a kira mana su. Lima a bar shi kasuwar shanu a Kiyele Ibadan. to gaskiya kiran da ma buhari ya kamata shi gyara tsakanin ministan wasanni da shugaban hukumar wasanni na najeriya bai yiwuwa a ce da minista da shugaban hukumar wasanni ko shi ana rigima tunda ba yan bol bane ya kamata a bar yan bol su yi zaman kansu bai kamata a ce mutum don dai kana minista ko kana shugaban hukumar wasanni ba ka zo kai ka dubara kai ka ce ga wanda aka alhali ga yan kwallo can kuma ku ɗauko ku ka ɗauko coach to kaga anan ya kamata su yan bol a yi musu hukuma kansu su zama su zaman kansu kamar da na turai kai ko yaushe su zan cewa su suke gudanar da su maimakon ma ma a ba su kuɗi sai kamata su nemi kuɗi. sunana muhammadu bello dancedi abinda shugaban buhari shawara ya gyara 'yan wasan najeriya da koci alƙalin wasa ya sa sabon koci mai hazaƙa mai kwazo wanda ke iya cin kofin duniya gaba ɗaya domin najeriya ta zama zakara ta sami kofin duniyan nan sunana sa'idu akandi me ya so ya kafa kungiya wanda ya taimaki wa sosai ma mu ji dadin shi ne akin jumi kulofe janar buhari ko shefuwan àwọn eh, super eagles ti nàìjíríà. kó ṣe tọ́ da kó ṣe tọ́ da tí ọlọ́ba ṣe tẹ́ bá búra tán ṣe tọ́ da ko ṣe iṣẹ́ bọ́ọ̀lù kí iṣẹ́ bọ́ọ̀lù tó kọ́ lọ tọ́ da. shuko a cikin harshen yarbanci ya ce idan shugaban ƙasa janar muhammadu buhari ya sha rantsuwar kama aiki to ya gyara kwallon najeriya yadda za ta yi aiki na gari ba kamar 'yan kwallon da ake da su a can baya ba hassan umaru tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya. tẹnu wọn lójoojúmọ́ wípé túndé lọ́ba àpàlà o àwa la mú gbòròdò wa tún gbárẹ́ ìwádìí àyìnlá ọ̀dẹ bẹ́ẹ̀nbẹ́ adésínà ọmọ egungun jọbí ó sì jẹ́ náírà gbogbo yín pátá láti haúsá ń jọjọ́ mùsùlùmí ni o wọ́n jọ ah, wọ́n jọ mò ń tẹnu wọn lójoojúmọ́. to a gaishe ka hassan to bari mu yi maganar kasashen afirka da dama da ke korar kocinan su yayin da wasu kuma suke daukar sababbin kocina bari mu fara abin na alkahira inda hukumar kwallon kafa ta kasar misira ta ce ta kori wato kai kungiyar kwallon kafa zamu ce ta al'ahali ta can kasar misira din ta ce ta kori kocin ta wato juan carlos garido bayan da aka fitar da ita wannan kungiya din kuma abin da yake da ban haushi ma shine ta sha jiki ne a hannun kungiyar kwallon kafa ta mogorif tetuwan da ke kasar maroko a ranar asabar din shekaran jiya ta gabata shi dai wannan kocin da aka kora yanzu a watan yuli na shekarar 2014 aka nada shi kuma kamar ita wannan kungiya ta mushi butulci domin ya mata kokari saboda ya kai ta hatta ciwo kofuna manya guda biyu da suka hada da super cup da kuma confederation cup na kasashen afirka a shigar ta farko ma da yi to amma tun daga wannan lokaci din sai zo yana ta fuskantar matsin lamba musamman ganin halin da ita wannan kungiya ta al'ahali ta shiga ciki yanzu haka ma ita ce a matsayi na uku wato tana da maki goma sha ɗaya tana can bayan kungiyar zamalek to a kasar kasar ma abun da ya faru kenan inda aka kori kocin wannan kasa wato jamil balmadi ana kamar wata ɗaya kafin a shiga kakar wasa ta neman gwagwarmar shiga wasan duniya na shekarar 2018 da kuma gasar cin kofin asia yanzu haka ta hukumar kwallon kafa ta katar ta riga ta tabbatar da cewa gaskiya ne ta shiga farautar neman sabon koci to yanzu sai kasashen da suka dauki sababbin kotuna wanda suka hada da kasar gini da ta dauko tsohon dan wasan faransa luis fernandez ta bashi wannan aiki luis fernandez zai dan shekaru 20 wato 55 ne kuma ya sa hannu a kwantaragin cewa zai wa gini aiki na watanni 20 a yanzu amma kuma akwai sharaɗin da aka gita na cewa idan bukatar ta taso daga sassan biyu ana ya tsawaita wannan aikin nashi to sai dai abin ban mamaki shine har yanzu ita gini din tana karkashin haramcin da aka ta wato takunkumi na cewa ba a yadda a yi wata kwallo ta kasa da kasa a cikin ta ba saboda tsoron cutar ebola da ta auka kasar kwanakin baya kuma ita kanta dukkan wasanninta an kai ta wasu kasashe can waje domin ta je ta yi su a can ba cikin kasar ta ba sannan ita ma kasar ethiopia ta damu wani sabon koci wannan kuma wani tsohon dan kwallonta ne da ake kira yohannes sale da aka baiwa wannan aiki shine zai mai gurbin dan kasar portugal din nan mariano barreto wanda aka kura bayan da ya kasa kai ita ethiopia din cikin gasar cin kofin afirka na shekarar da aka kare ta 2015 to sai maganar gagarumin damban zamanin nan da aka yi tsakanin floyd money wada da kuma manny pacman pacquiao na kasar philippines wanda wato dambe ne da mutane suka masu sha'awar dambe kenan suka share shekaru biyar cuk suna jiran aishi. to amma da aka zo aka yi shi din kuma sai zan bai burge da yawa daga cikin mutane din ba wasu da aka ce ma har suna neman a biya su kudaden su da suka biya saboda dalilai da dama da saka da cewa wasu kamfanin talabijin ba su iya ma nuna wasannin ba wanda shi dai dan ba an yi shi ne ranar asabar in shekaran jiya a birnin Las Vegas na Amurka ga ta tsofaffin zakarun damben duniya wato irin su Oscar de la Hoya wanda ya taba dambe kuma ya sha kashi a hannun su wannan 'yan damban duka guda biyu wato da mani da shi mai wada ya yi nashi sharhi a cikin wato shafinsa na twitter inda yake baiwa ma mutane haƙurin cewa damben da suka sa ran za su gani ba su gan shi ba to amma dai kam in ana magana kuɗi wannan dambe ya zama abin tarihi domin mankudan kuɗin da ke cikinsa na tashin hankali ne musamman mutanen da suka biya kuɗaɗe in ka irin kuɗaɗen da suka biya domin su kalli damben nan sai ka riƙe baki al misali akwai wani lauya da ake kiran shi tony busby da an ka ce wai ya biya zunzurutun dala amurka dubu saba'in da hudu domin ya shiga cikin wurin da ake wasan kuma ba ma gaban wurin yan damban ba can layi na goma sha biyu na kujerun ya je ya zauna har yake gawa tashar talabijin ta siyan cewa dole ya haka domin wannan abin tarihi ne watakila da ba zai taɓa faruwa a rayuwar shi ba akwai kuma wani eh, matashi da yake goyon bayan shi dan kasar filifin din da ake kiran shi matashin mark saminto da aka ce shi ma dala da biyar ya biya kai an ce kafin a je a kai wato ran 27 ga watan afrilu kudin da mutane suke biya domin su kalli wannan damba a nan inda yake daga kai sai su 'yan damban ya kai dala 180 to bayan da suka ci riba wannan damban kamar su 'yan damban domin a ta shi dai mai wada an ba shi zunzurutun dala miliyan 180 shi kuma mani an ba shi zunzurutun dala miliyan 120 to suka ce ina laifi ga aikin dare daya jama'a abin da ya sauka kenan a wannan shirin na labaran wasanni na wannan litinin sai wata an allah ya kai mu a madadin wakilanmu na yau murtala da hassan mari tambuwal ne ne ali mustapha sokoto a washington yanzu kuma sai shirin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka a yayin da yake yi wa taron nazarin yarjejeniyar hana yaduwar makamin nukiliya a birnin new york nuclear non-proliferation treaty review conference a turanci sakataren harkokin wajen amurka John Kerry ya yi wata tambaya. Shin za a iya samar da makomar da makamin nukiliya za su kasance a littattafan tarihi kawai? Amsar ita ce i. E. Amma sai dai a cewar Mr. Kerry idan duniya ta rungumi al'adar canji wajen tafiyar da harkokin duniya da kuma hanyoyin sasanta rikice-rikice, an fara samun ci gaban hakan shekaru 45 da suka gabata lokacin da aka fara amfani da yarjejeniyar hana yaduwar makaman nukiliya ko NPT a takaice. Manufar yarjejeniyar NPT a bayyane take ƙasashen da ba su da makamin nukiliya ba za su mallake su ba su kuma ƙasashen da suka mallaki makamin nukiliya za su ɗauki matakan kwance su kuma dukkan ƙasashe za su samu sukunin samun makamashin nukiliya da niyyar wanzan da zaman lafiya amma domin ganin yarjejeniyar ta zama mai tasiri sai an mutunta kalaman yarjejeniyar Mr. Kerry ya kara da cewa kuma haka na nufin cewa dole kan duniya ya kasance a haɗe wajen ƙin amincewa da yaɗuwar mukamin nukiliya a ko'ina. A yau akwai ci gaban yiwuwar cimma wannan manufar inda ya misali da tattaunawar da ake ci gaba da yi tsakanin Iran da ƙungiyar ƙasashen duniya guda shidda da ake kira P5 plus 1 waɗanda ke ƙoƙarin cimma cikakkiyar yarjejeniyar nukiliya domin rufe duk hanyoyin da Iran ke samun sanadarin haɗa makamin nukiliya domin baiwa kasashen duniya tabbaci cewa shirin nukiliyar Iran tana yi ne domin samun zaman lafiya. Sakatare Kerry ya yi misali da Koriya ta Arewa a matsayin kasar da ta yi watsi da yarjejeniyar wadda kuma take jawo barazana ga tsaro da zaman lafiya na ƙasa da ƙasa. A cewar shi, dole ne Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirin nata na kera makamin nukiliya ta cika alkawarinta da ta ɗauka lokacin da ta shiga yarjejeniyar NPT. sakataren harkokin waje keri ya ce ƙasar amurka tana la'akari da cewa idan ƙasashe suka cika alkawarin daina bin diddigin ƙera makaman nukiliya to ƙasashen da suka mallaki makaman su ma za su cika su da suka yi sannu hakan a hankali za su lalata makaman da suka mallaka ya jaddada cewa amurka ta rage yawan makaman nukiliyar ta da ta jibge ko ta tara da kusan kashi 85 daga cikin 100 tun lokacin da ta sa hannu kan yarjejeniyar npt ta lalata fiye da makaman nukiliya dubu goma daga shekarar 1994 tana lalata akalla fiye da ɗaya a kowace rana kuma tana ƙoƙarin gaggauta lalata makaman da kashi ashirin daga cikin ɗari bugu da ƙari amurka na matuƙar tunƙahu da irin rau da take takawa wajen yarjejeniyar rage yaɗuwar makaman nukiliya da faɗaɗa amfani da makamashin atom a saboda dalilai na samun zaman lafiya a cewar sakataren harkokin wajen amurka keri mun himmatu wajen ci gaba da mutunta yarjejeniyar domin mayar da batun makamar nukiliya zama tarihi. Wannan shine sharhin mu da Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. To 'yan sanda a ƙasar Burundi sun harbe mutane uku a yau Litinin yayin da wata sabuwar zanga-zangar nuna adawa da yunkurin da shugaban ƙasar ke yi na yin tazarce ta sake barkewa. hukumar ba da agaji ta red cross ta tabbatar da murya amurka mutuwar mutane uku kana wasu da dama sun jikkata bayan da 'yan sanda suka budewa masu boron wuta a bujumbura babban birnin kasar ta burundi kwanda cewa an kuma ceto karan wasu mutane hudu a cikin baragizai a kasar nepal fiye da mako guda bayan aukuwar girgizan kasa da ta halaka sama da mutane 7,200 hakan na faruwa ne yayin da karin dakarun kasashen duniya ciki hadda na amurka ke ci gaba da isa kasar ta nepal domin ba da agaji 'yan sanda sun ce an ceto wani mutum mai shekaru 101 a wani yanki da ke da tazarar kilomita 80 daga kathmandu babban birnin kasar da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in allah kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da ms julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Sai injiniyan mu na yau, Mr. Bell, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.